Ya fi rabi kafin ta ji ta full tank ta rufe sauran ta aje mai. Tana faɗin na gode. A hankali rudin yunwar ya sake ta ta fara lura da ashe fa a haka ta fito har falo daga ita sai rigar da ta kaɗan ta wuce mata cinya. Bata ko ƙarasa ta ba sosai ta ji kunya kamar ta nutse ƙasa sai faman jan rigar ƙasa take. Tana rufe ƙafar. Duk inda ta sai kirjinta ya sake bayyana. Agib na kallon ta tana abin da take so yanayin shi tashi ya shiga cikin ɗakin. Ya ɗauko mata tawul da nufin ta ɗaura ta daina ‘yan zama-zama kafin ta ja mai tsiya. Ya ɗauko ya nufo ƙofa ita kuma ta ɗauki ita kuma ta ɗauka bayi ya shiga ta taho da gudu kawai suka yi karo a hanya. Sosai ya rungume ta yana jera mata sannu ita ko ƙanƙame shi ta tana ɓoye jikinta. Bata san caji take mai ba. Falon ya koma da sukan kujera still tana dafa cikin jikin shi. Hular kanta ya zame gashinta ya baza a hankali yake yawo da hannun shi. Yana mata waiwaye a jiki. Ban yi fa brush ba fa. Ta farta a can ƙasan magoshinta. Limshe mata ido kawai ya sake kai bakin shi nata wannan karan bata hana shi ba. Murmushi ya ganin jikinta ya saki. Shi gaba ya yi da ba ta wuta, sai da ya ga ta sake hawa network. Sannan ya fara ƙoƙarin isa ga duniyar da yake mafarkin ƙara tsintar shi cikinta. Zulaihat kuwa tana ji, inda ya dosa, tsoro ya mamaye ta. Ta nemi duk wani daɗi ta rasa, jikinta ya fara rawa, kuka ta sakar mai wiwi dole ya murgina ƙasan kafet. Ya rabu da ita, rubda ciki yana mai da numfashin wahala, me yasa? Me yasa za ta maya ka? Da ba dai yana tsoron rasa ɗansa ko ‘yarsa babu abin da zai hana shi biyan buƙatar ran shi. Don wannan mugunta ne ita ta ji daɗi shi kuma ta hana shi. Ko motsin girki ta kasa yi ba ta yi tunanin zai gyare ta ba, ta yi tunanin zai ƙara kwatawa ne a karo na biyu. Ita kuma Allah ya sani ba ta shirya ƙara shan wannan baƙar wahalar ba. ya shi sai ta ga yadda yake ta juyi a ƙasa. tausayin ta ji ya mamaye zuciyarta ta ayyana wa ranta gara ta sha wahala da ta gan cikin wannan halin. Tana shawara sauka wata tana shawarar sauka wata zuciyar ta ce mata ko kika fara dama dai kin san ba son keke ba in kika biya mai zai maida ki mashin ɗin biyan bukatar sa ne kawai. Duk da zai ga duk inda ya je ya dawo zaki ki ba shi tunda yana takarar kina son shi shi ma ba son keke ba. ga duk sanda ya samu wacce yake so bai kin tashi aiki a gurinsa. Sai ya manta da sha'aninki. Wannan tunanin ya hana ta sauka kuma sai Allah ya aiko mata da wani barci mai shegen daɗi. Akif ya kusa awa kwance a ƙasan gurin kafin ciwon da yake ji ya lafa. Kallonta ya kwance a inda ya barta, bata tashi ba. Kuma akwai najasa a jikinta da sauri ya tashi ya je bayi ya haɗa mata ruwan wanka. sannan ya dawo ya ɗaga ta cak cire mata rigar ya yi don dama tun ɗazun ya jifa da sai da ya saka ta cikin ruwan sannan ta fara ƙoƙarin buɗe idonta amma barcin nan ya ƙi sakinta sai dariya ma ta bashi ta bashi tausayi haka ya mata wanka ya mata wankan tsarki ya ɗauko ta ya kwantar da ita a gadon daga ita sai tawul wanka ya yi shi ma ya yi nafila sannan ya koma ya rungumi matarshi har barci ya ɗauke shi Ba su tashi ba sai asuba shi ma da ƙyar Zulaiha ta yi sallah ta hango fresh milk. Ta ɗauka ta kafa kai, kwanon kawai ta aje ta koma za ta kwanta. Ki cire rigar sallar madam. Ba musu ta zare rigar ta jefo ƙasa, girgiza kai yayi ya zo ya ɗauka ya ninki ya aje. Sannan ya ƙarasa ya zauna sai tinkanta azkar ya karanta musu, ya yi karatun Alƙur'ani. Yana idarwa ya fita ya je motsa jiki, ya gyara ɗakin tsaf. Duk abin da yake yi ƙarfin hali ne kawai don mare shi masifar addabar shi take. Wanka ya yi fita ya siyo abubuwan duk da yake ganin za su masa amfani. Ya lodo mata kayan ciye-ciye masu uban yawa ya shaƙe mata firij ɗin falo da na bedroom da su. Duk abin da ya siya sai da ya tabbatar ba shi da wata illa ga mai ciki. Sanda ta tashi ta ga ya share ko'ina tas ba ta yi mamaki ba. Don a iya zaman da tayi da shi ta san ko a mata, samun mace mai tsaftar shi abu ne mai matuƙar wahala. Wanka ta shiga nan ta maƙale a tsaye dan rigar ta da ta gani ya haɗa da bas da shot nikan shi ya wanke. Buga ƙafa ta kama yi ita don me zai wanke mata har da 'yar ta dole ta haƙura tayi wanka. Ta fito. Nan ta tattara ciro mata har kayan da zata saka. Wanda waya duk ya ajiye mata komai, zumbura baki ta yi gaba wai shi to me yake nufi da ita ne. Ta ga dai ita ba sa shi ta yi ba don me zai dinga mata haka. Haka ta yi ta mita da ƙananun maƙonƙoninta ta shirya ta dawo falo ta zauna. Sai ko gashi ya shigo da kaya niƙi-niƙi. Tashi ta ta karɓe shi tana mai barka da zuwa ya ce ata ta bar shi ya na ta. Tana kallo ya baje kayayyakin yana shirya cikin firij ta yi banza da shi har ya gama ya shiga da sauran ɗaki. Ledar da ya bari ya ɗauko plate ne guda uku da ɗan kwano mai zurfi sai cokula masu kyau sai kofin shayi guda uku shi ma sun yi kyau sosai. Bayan ya ajiye ya ɗauko cokali mai yatsu ɗaya faranti da wuƙa ya wanke ya ɗauko madara ya zuba a ɗan kwanon ya kawo dabinon shi ya zuba. Ya gutsura ya kankana ya zuba ya nemi guri a kusa da ita ya zauna yana ta jujjuyawa. Yana kallon ta tana motsa baki ya tabbatar ranta ya biya amma sai wani kaura kai take. da ya kai baki, ya wani nimshe ido yana "mmm, daɗi." ku kuwa sai faman haɗiyar yawu take, ba ta san yana kallonta ba. da ya a cokali ya yi bakinta da shi, kawai da kai tai tana lashe baki. Sake juya cokalin ya yi ya kai mata, ta sake kaucewa still ya sake binta da shi. Wannan karin buɗe waki tai yi daidai fulafun iya fulakurta masa. sai da ta gama buɗe baki ya juya cokalin ya sa a bakin shi wani abu ne ya zo mata wuya ya tokare bata san sanda ta saki kuka ba ruɗewa ya fara bata haƙuri yana wasa yake mata ai ita ma ya haɗawa gashi da shanye duka ba kunya da share hawayen ta miƙo hannu ba musu ya miƙo sai kuma ya ce bara in baki please shagwaɓe fuska dai ta ce ni dai gaskiya ba zan iya haƙuri ba ban gane ba jamun rai za ka ringa yi ni kuma miyau na sai tsinkewa yake Ta faɗa da iyakar gaskiyarta, "No, ba zan ja miki rai ba. Na yi alkawari." Bude bakin ta da sauri ya ɗebo ya sa mata taunawa ta tana lumshe ido. Daɗin abin har ƙwaƙwalwarta. Yaya? Yaya, na'am? Drama Queen, yaushe za mu fita ne? Ai fitar da na yi, na raba wa wasu hotunan ta ne su dubo min ita. Zaro ido ta yi bakinta cike da kankana ta ce, su waye? ci zan yi miki bayani. Ok yaya na'am? yi daɗi sosai na gode. Wa ya koya maka? Mai so na. Haɗe kai bata sake magana ba shi ma kuma haka. Wannan haɗi da Zulaiha ta sha ya sa ta ta dinga jin ta wani iri ta rasa dalili sai dai tsabar ciye-ciyen da ta yi ya hana ta fahimtar wanne ne ya sa ta haka. Amma ta kira suka sha hira, ta gaisa da Nadia suka yi hira wanda rabin labarin Ziyad ne. Kwaɓarta ta yi a kan ta yi baya-baya da shi gudun spark ɗin uwarshi kafin su yi sallama. Kamila ta kira ta gama mata iskanci tana mata siyasa sai da ta gama Kamila ta suko mata zancen. Komai ya yi daidai ko? Um, mm, sista tukunna dai me ya faru kuma? Ni kan dai wallahi tsoro nake ji ban shirya cin wannan bakar azabar ba a karo na biyu. Tsaki Kamila ta ta ce an ce miki shi ɗin sakare ne wancan karon ma da gangan ya miki haka. Kuma ko ba da gangan ba dama dole ki wahala tunda shi ne na farko. Jin motsin kofa ya sa ta yi masa sallama ta faɗa mata za ta kira ta. Barka da zuwa ta mai ta kawo mai ruwa ya sha cikin zumuɗi ta tambayi an samo inda Twinnie take ki ci abinci. banza ta da shi tunda shi ma bai amsa tambayar ta ba ki hakuri za a ci gaba da duba ta kuma insha Allah za a gano inda take nan kusa da izinin Allah Allah ya yarda ta faɗa tana ƙoƙarin mai da hawayenta kafin wani lokaci Zulaihat ta saba da wasannin da Agib ke mata dan yanzu ita ma tana kokari dan ganin ta ba shi gudunmawa tun yana kokarin kusantar ta har ya haƙura ya daina kan kanshi rai da dai ba samu zai yi ba sai dai dan dole ya koya mata yadda za ta mai wasa shi ma ya ji daɗi Tun tana kunya har ta zama 'yar gari ta saki jiki, cin abinci kuwa sai abin da ya ƙaru. Don abincin ƙasar ɗaiɗaiku ne bata iya ci, amma komai kika fata ce ci take ita kanta abin mamaki yake ba ta. Ranar kuka ta sa mai ita dai su je asibiti a duba ta tsutsar ciki ke damunta. ta ya ringa yi kan cewa ta kwantar da hankalinta. Dama shi da Amma sun sani, dakto ta faɗa musu kuma ta ba ta magani. amma sai nan da ɗan wani lokaci za ta iya fara shayar da duk zai kashe tsutsar cikin. Sai a lokacin hankalinta ya kwanta, ta haƙura da batun zuwa asibiti. A kwana ta tashi ba wuya a gurin Allah yau kimanin watansu ɗaya a China amma babu labarin Zinat. Tubure mishi tai dole suka canza gari don zuwa neman ta amma ko can ɗin ma babu wani labari. Akif kuwa yana fama da ciwon mara mai tsanani don kullum ƙara kashe shi take da salanta, yanzu da kanta take zuwa gurin shi. in tana son a ɗan motsa mata jam'iyya. Sai ta zo ta yi ta kukan banza daga lallashi sai wasan ya canza salo. Duk da yake ƙoƙarin kaucewa abin ya ci tara, Don ita ta ƙi fahimtar shi ke kwana ciki kamar kullum. Yau ma Akif ya fita haka ya sa ta kira Kamila don sun daɗe ba su gaisa a sirri ba. Sai dai in mazan su na nan suka yi waya to sai su gaisa. Bayan sun gasa ta ce kin haihu ne? Kamila ta ce ina ba muna nan dai muna turawa. Allah ya sauke ki lafiya amma na ɗauka this month ne haihuwar. Eh EDD na ma ce ya cika a ki ce abin ya zo insha Allah. To yaya ina fatan komai ya kankama tsakaninku. Hmm. Ba zan miki ƙarya ba har yanzu na kasa sakin jiki wallahi. Tsoro ya kasa fita a raina in ya zo wani irin ɓari na yake. Har hantar ciki na kaɗawa take kuma sai in ringa ganin tunda ba suna yake ba. Sai ta shiru Wallahi ke ma dai da kayan haushi kike. Sai ki ci gaba ai, ki yi ta ɓoyo kina nan kina ɓoyo za ki ga ɓoyo. Banda shashanci kuna ƙasar mayin. ba mu ba su ba ba matan ba shine za ki bar mijinki a wannan halin? To wallahi ba ki ji. A duniya China ita ce kasa mai mafi rinjayen karuwai. Sun san ta kan namiji sun san duk yadda za su yi su hillace shi. Su ja ra'ayin shi balle suna ganin shi baƙar fata. na san ya fi mazan su ƙwari gaskiya ina tausaya miki don wallahi lokacin da zai kuɓuce miki ba amma ba ko uwar ta tsuguna ta haife shi za ta dawo duniya ba za ta jiyo da hankalin shi gare ki ba in ni ce ke zan yi amfani da damar da na samu ne in kama shi ciki da waje yadda ko ba ta haihu kowane motsi zai yi zai yi shi ne yana tuna salon ki haba zulu kamar ba jinin zinat ba wallahi in tana kusa ina ga sai ta kai miki hannu dan ni kaina da kina kusa babu abin da zai hana ni sa miki hannu dan Allah ki kama kanki ki wa kanki faɗa tun kan dare ya miki wani umarnin bashi zulaiha ta ja ta ce insha Allah ma hakan ba za ta faru ba yaya ba zai taɓa kula wata ba ai shi ba dan iska ba ne oh saboda haka kike wahalar da shi ni kar ki juya min magana kawai dai na san ba zai yi ba to Allah ya ƙara tsare shi amin to ko kefa ni fa gaskiya na faɗa miki na fi son zama abokiyar dariya ba ta kuka ba ina son ganin mijinki zulaiha ina son ganin jininki Zulaihat ƙila mata za ki yi wa ayar ko ƙani ki yi tunani wani farin ciki Zinat za ta yi ki dalla mini ne ina son ganin jinin ki Zulaihat. Kila mata za ki yi wa Ayan ko ƙani. Ki yi tunani wani farin ciki Zinat za ta yi in kika haifa mata bibi. Irin Ina son ganin jinin ki Zulaihat. Kila mata za ki yi wa Ayan ko ƙani. Ki yi tunani wani farin ciki Zinat za ta yi in kika haifa mata bibi. Irin wanda kika yi lokacin da ta samu ciki ko ma fiye. to ko don farin cikinta ba za ki mai da hankali irin wanda kika yi lokacin da ta samu ciki ko ma fiye to ko don farin cikinta ba za ki mai da hankali ba ki samu ciki dole ki yi haƙuri kowace mace sai ta ji wannan ciwon a lokacin farko haka lokaci na biyu da ciwo amma ba kamar na farko ba to haka haka har ki saba kuma wani abun da baki sani ba ma shine a daɗin abun gaba ɗaya kashi ɗari kashi casa'in da tara na na mace ne kashi ɗaya rak ne na namiji so ki daure ki cire tsoro komai zai zo da sauƙi kuma ni shi ma na san ba zai yi miki yadda zaki sake gudun shi ba tunda shi ma ya san me hakan ya jawo wai sannu Mr. Lecturer na gode za ki yi bayani in kika ji ki ainihin bros kuka ta fara sa mata da ya zabar mata jiki yanzu da sauri Kamila ta kashe wayarta tana To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da.